Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau ce ranar yaƙi da cutar yayoyin hatsari ta duniya. hukumar zaɓe seni ta ce ta soma ayyukan samar da girgam ɗin zaɓe na zamani ko daga ina ake samun kudaden amfani wajen ayyukan haskaka birnin yamai sai ku biyo mu a cikin rahotonmu na musamman na ƙarshen labarai Yau 23 ga watan Man ƙasar Nijar na tunawa da ranar yaƙi da cutar yoyon hitsari ta duniya. Cuta ce da ke faruwa sanadiyar dogon lokaci na nakuda a yayin aihuwa. alƙaluman cibiyar ƙasa mai kula da yaƙi da wannan cuta sun nuna cewa an samu ƙarin mata 272 da suka kamu da wannan cuta a shekarar 2016 da wasu 238 a shekarar 2018. A maraɗi cibiyoyi biyu ne ke kula da mata masu fama da cutar yayin hatsarin. Wakilinmu Muhammad Maman ya haɗa mana rahoto, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. A asibitin uwa da ɗa an keɓe wani balbali na musamman don matan da ke fama da matsalar yoyon hitsari a cewar Dr. Amadu Isa Allau shine shugaban asibitin duk da wayewar kai da aka gudanar har yanzu ana samun masu ɗauke da wannan matsalar. A shekara ta dubu da goma sha takwas an sami yoyon hitsari guda goma mun yi tiyata kansu Tare daga cikinsu sun sami lafiya mizalin waraka na kusan kashi kashi 95 cikin 100 bayan an samu lafiya ya kamata a bullo da wani aikin shigar da su cikin al'umma. Misalin waga mace matashiya mai suna Safara'u Hamidu tana fuskantar matsalar yoyon hitsari yau da shekaru uku kenan amma bayan aikin farko da aka mata da alamun samun biyan bukata. Shekara uku samun ciwon ciwon yoyon hitsari doguwar naƙuda ita ce na kwana uku ina yin naƙuda a likita da mata ƙauye kuma aka turo ni babban babban likita aka min tiyata kuma sai na samu rike da sauki amma a gaba dai za a aiki an yi aiki ya rage da sauki gidanmu ana so na gaskiya ba a taɓa ba gwada min kyama miji na mun rabu da shi lokacin da na samu wannan cutar ba shi ya rabu da ni cutar yoyon hitsari ba abu ne ba mai dawoma a cewar Dr. Amadu Isa domin yin rigakafi yana shawarta ma matan da su mai da hankali ga zuwa asibiti wajen haifuwa don a kula da ɗaukar yaunin duk wata matsalar da za ta iya gito. A ranar 16 ga watan Mai ne jami'an 'yan sanda a Makalandi suka kama akalla ton 29 na magunguna da suka hada da Viagra, sokomol Abivita da kuma Anticold. Garin da aka nufa da waɗannan magunguna shine Gaya na jihar Doso a cewar cibiyar kula da dakile safarar miyagun ƙwayoyi. An saka waɗannan ƙwayoyi ne wato kayayyaki ne bakan ka'ida ba a cikin wasu mayan motoci biyu da suka fito daga wata ƙasar yammacin Afirka. darajar su ta tashi miliyan 560 na sefa a wato inji cibiyar mai suna octris a takaice. A wannan shekara makogin Isa na fuskantar janyewar ruwa sosai a Yamai, wannan lamari ya rage karfin haƙo ruwan a cibiyar haƙo da ruwan da ke gudal, wadda ake wato wadda ada take wato metar kibba miliyan uku amma a yau ya dawo a metar kibba miliyan ɗari takwas kawai domin fuskantar wannan lamari kamfanin spain ya kaddamar da ayyukan ƙara tsawon madatsar ruwa domin ganin cewa an samu ruwa yadda ya kamata a birnin yamai amadu muhammadu seku mataimakin daraktar general na kamfanin spain ya yi wa gungun muhammad dantani ƙarin bayani Euh, tare da shanyewar ruwa na wannan shekara mun lura cewa akwai yiwuwar mu fuskanci matsala irin ta shekara 1985 dole kenan a ɗauki matakan gaggawa abinda ya kai mu ga ɗaukar niyyar ƙara ƙarfin madatsar ruwa ta gudal domin nan take a tattara akalla mita kibu miliyan guda ko da malalar ruwan isa ta tsaya kenan mun iya ci gaba da ba jama'ar ya mai ruwa ba tare da matsala ba waɗannan ayyuka sun kasance na gaggawa an gudanar da su cikin kwanaki kwanaki hudu yanzu ayyukan sun kare cikin farin ciki a halin yanzu mun tsare adadin ruwa da za a samarwa ya mai ko da isa ta tsaya A yayin haduwar hukumar zaɓe Seni da abokan ta a jiya, shugaban hukumar ya bayyana cewa suna cikin aikin samar da girgam ɗin zaɓe na zamani a cikin takaitaccen lokaci. Ayar doka mai lamba 40 ta sabon kundin zaɓe ta tanadi cewa yi masu zaɓe suna rubuce ne akan girgin zaɓe na zamani sai mu saurari metar isaka sunna. Ƙungiyar ciyar da zaɓuɓɓuka Seni na mai da hankali ta ne bisa ƙa'idodin yadda za a girka jerin sunayen masu zaɓe ta hanyar na'urar zamani biometric. An yi haɗuwa da dama da ya jibinci ma'aikatan da suka ƙware a kai na gwamnati musamman ma babbar ma'aikata mai kula da takardun 'yan kasanci. Sassan tattaunawar na tushe sun ratayu ne bisa samun halin yadda za a fitar da jerin sunaye ta hanyar na'urar. Don kasawar da ke ga kundin jerin sunayen masu zaɓe ne sani ta ɗau mataki na zartar da tsarin yi wa al'umma takardun 'yan kasance a cikin karkaru 'yan Nijar masu shekaru sha hudu zuwa sama maza da mata. Kuɗin girka kundin jerin sunayen masu zaɓe an kimanta shi a shekara ta biyar kimanin miliyar sittin da biyar na kuɗin sefa. Kuɗin wanda ake shiryawa yanzu za a tsayar da shi ne a yayin rattaba hannu da za a yi da kamfanin da zai zartar da aikin. technique. Bayan ayyukan sallar ranar 18 ga watan Disamba na 2017 ko kuma tawa Sakola za a gabatar da wasu ayyuka a birnin. Ayyukan sun hada da wani wato wurin shakatawa da kuma wata kasuwar zamani. Domin cimma wannan guri, gwamnan jihar Musa Abdulrahman na fatan ganin kowa ya kawo nasa kokari. Ya kamata duka mu hannu da hannu cikin gama ƙarfi guda mu mai da hankali wajen ginin garinmu. Gina kamfin turistik yana kawo wani lamfashi ga gari. Kamar cikin sauran yankuna a ba da shawari na kwarai kamar ginin kasuwar zamani wannan shi ne an ba mu da. Kunga, akwai ta a maraɗi, akwai ta a zandar, kai mu ma muna da wannan bukata a birnin tawa. Za mu kai kokenmu domin hakan ya tabbata a cikin lokaci kalilan. Musallan da zan ɗauka kaɗan kenan. Ya zamanto kuma kowa ya kawo tashi gudunmuwa ga haskaka birnin tawa domin fifito ne na garin namu. Kowa ya sani fa a yau bayan watanni biyu zuwa uku da sallar nan ta tawa sakola duk wanda ya zo tawa yana lura da birnin tawa ya zama birni mai haskawa. Yau kwanaki da dama kenan da ba a ganin motocin ɗaukar ƙasa da sauran kayayyakin gini a magamar hanyoyi wato ramfuwan gadafawa da ke anguwar Yantala a birnin Yamai yayin da aka killace wurin wato wurin da motocin ke tsayawa da tol wannan tadawar na da tasiri akan kuɗaɗen shiga na direbobin da kuma masu waɗannan manyan motoci. Mamudu Tini direban babban mota ne ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin bayani. So da dama idan hukumomi sun buƙaci wuri ma'aikatan meri suna zuwa su shaida mana a wannan karo ba haka ba ne. Wata safiya mai iska wurin da darni tare da kuma jami'an tsaro da suka hana mu mu ajiye motocinmu kamar yadda muka saba. Meri ta sake ba mu wuri a unguwar Kubiya. Maganar gaskiya motocin Benz na zuba kuɗi sosai. Kowane buwaji muna biyan jaka guda. A yau abokan hulɗarmu ba san inda muke ba. Wannan matsala ce. idan abokan hulɗan kasuwancin ka san inda kake ba sai su nemi wani kenan ka rasa kuma wani ɗan kasuwa. An suma ayyukan gonaki a duk faɗin yankin Gaya tun cikin watan Fabrairu na 2018 duk da al'amarin sauyin yanayi da ke rage karfin ƙasar noma. To ta yaya ake tsammanin samun albarkacin gona mai yawa? mataimakin shugaban wato ma'aikatar gidan gona na gaya shebu musa ya yi wa wakilinmu na gaya dauda hassan karin bayani Sai da iri mai kyawu ake samu a kyautata amfanin noma. Manomanmu a gargajiyance 'yan shekaru da dama suke amfani da iruruwa idan wa'annan iruruwan sun salwanta amfanin da za a samu ba za ya iya biyan bukata ba ga kuma halin da damana ke iya shigowa da shi ya kasance ambaliyar ruwa ko kuma fari da za su zo su ma su salwanta noman da aka yi. Manoman su shiga matsalar samun iri isasshe na fuskantar fuskantar damana mai zuwa. Saboda haka ne muka sa murya ga gwamnati na ya tallafa da iri mai kyau da dogawa don a kai agaji musamman ma ga karkarun kwamin inda suka fuskanci karamcin abinci. An zaka dai an samu babbar mota guda da ta iso dauke da ton 23 na iruruwa zubin ton 20 na hatsi da ton 3 na wake da za a kaiwa a kwamin din karkara ta Tunga. Shekaru biyu bayan faruwar cutar zazzabin Valley da Rift a jihar Tawa, masu sarrafa ciku suna fuskantar matsala wajen kasuwancin cikun sabanin shekarun da suka gabata. yalai da dama da ke rayuwa da wannan sana'a suna cikin matsala a yau, kamar yadda Zainabu Ruwa, shugabar kungiyar kwasan ta masu sarrafa ciku a na jihar Tawa, ta shaidawa wakilinmu Abdullahi Ausuk. akwai lokacin da kuma ciniki in yi iya sai dai abu yana nan ya ta lalace amma war haka ana samun dan ciniki kada da in mun kai cuku kullum mu sai an tambaya mu aje ni rana kaza na wane ne rana kaza na wane ne to tun da an kai wannan maganar to wallahi mun sha hasara tun da cuku sai mu yi na jika ɗari shida ɗari biyar ya lalace eh to daga bayan nan da yanzu abin ya yi dama amma dai har yanzu bai koma yanda yake ba ko kuna samu wani tallafi musamman ga mahukunta to wallahi mu dai ba su taɓa mana tallafi ba mun taɓa samun tallafi ga adf wata kungiya ce ta ce to kasu ne dai nan kusa na nijar in an yi kamar wannan sayil din nan ana gayyata mu kuma in mun kai muna sa a samun ciniki mu taba samun firi ba an taba kai mu burkina mun gani tallafi ne sun ka samu an taba kai mu mali smb duk suna sun ka kai muna wannan mai kyau yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tun wani lokaci hukumomin birnin yamai suka kaddamar da wani shirin haskaka birnin da wutar lantarki don magance matsalar karancin haske da garin ke fuskanta. Daraktan kula da haskaka birnin Yamai Dudu Muhammadu ya bayyana cewa kuɗaɗen da ake amfani da su a wannan aiki suna fitowa ne daga wani harajin musamman na lantarki. Depuis la Première République, il y avait une Tun lokacin jamhuriya ta farko akwai wata doka ta shekara 1972 da ke cewa harajin da aka sanya a bangaren cin na Nijilek a lokacin Nijilek ne da SNA ana fidda dala biyu ga kowane mai shan wuta ta Nijilek. Cikin waɗannan kuɗaɗe ne aka fidda don adano domin an jima Nijilek baya zuba kuɗin. Baya ga haka a shekara ta 2012 mun gyara a bangaren dokar shekara ta 2012 ina gani zuwa wata watan Junin shekara ta 2012 mun samu jituwa tare da Nijilak ana iya sa a biya shan wutar makana aka fara ramkawa sano a hankali. Bakin shekara ta 2016 an yi tunani an rika ramkawa an yi amfani da su wajen sanya wuta ce a cikin gari. Hakika harajin musamman wanda asalinsa a yi maganar faɗaɗa layin wutar lantarki a cikin birane. Kenan ba Nijelek ba ce ya kamata ta yi wannan aikin birni ne ya kamata ya yi aikin faɗaɗa wutar, amma kuna gani wajenmu Nijelek ce take yi kuna buƙatar sanya wuta bisa tsawon kilomita da layi sai ku biya alhali birnin ne ya kamata ya yi aiki bisa tsarin harajin da yake tattarawa kowace shekara. Akwai wani kwamitin da ke taro domin ganin wacce unguwa ce ya kamata a faɗaɗa wutar haka jama'a sun fi samun sauƙi jan wuta amma kash ba haka ne abin ba yanzu akwai wani shirin bankin duniya da ya ya sanya tangaraho mutane suna yar su janyo ba matsala duk waɗannan shine bankin duniya ya lura da cewa jan wuta na da tsada a nijar abinda muke zubawa al'umma ce take biyan sa da zufanta domin ga kowane kilo wata da aka sha akwai dala biyu akalla idan kuka sha kilo wata goma kun sani cewa sai kun biya dala hudu dala hudu kuma zufan ku ne ɗorewa kan abin da ake da kone-kone a lokacin yajajen aiki ko zanga-zanga gaskiya ba baya da alfanu mutane suna tsammani harajin gidaje yana daga cikin abin da birni yake aiki da shi a'a za ku duba doka babu inda harajin gidaje yake magana kan batun faɗaɗa wutar lantarki wannan ya kamata a sake duba harajin gidaje watakila wani abu ne can ba. madala masu mu ƙarshen labarin namu kenan na marishen yau a huta lahiya